يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Eh, yau talata hudu ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu da hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wannan shine majalisi na uku a cikin mu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai daraja mai albarka watan ramadan inda muke karatu a cikin suratul baqara a darasin da ya gabata mun tsaya a kan aya ta talatin daidai za mu tashi a kan aya ta talatin da ɗaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya ba al'ummar shi labari abin da ya faru na tsakanin tattaunawa da Allah madaukakin sarki yayi da mala'ikun shi a sama inda yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle zan sanya wani khalifa a bayan ƙasa inda mala'iku suka ce ma Allah subhanahu wata'ala a taj'alu fiha man yusidu fiha yanzu ka sanya a cikin kasar wanda zai rinka fasadi a cikinta wa yasfiku a kuma ya rinka zubar da jinane wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhalin ga muna tasbihi da godiya gare ka kuma muna tsarkake ka ta hanyar danganta ka da duk abin da ya cancanta a danganta ka da shi da kuma kore maka duk abin da bai cancanta a danganta gare ka ba kawai sai Allah madaukakin sarki ya ce ma mala'iku ya ba su amsa akan wannan maganar tasu inni a'lamu ma la Ya ce lallai ni na san abin da ba ku sani ba wannan shine abin da ya faru da abin da aka tattauna da su a kan shi to Allah madaukakin sarki ya faɗa musu haka yanzu kuma yana so ya tabbatar musu da abin da ya faɗa musu ta hanyar dalili da hujja da ka Allah ya ce na san abin da ba ku sani ba da ka za a nuna muku menene ya sa Allah madaukakin sarki ya zaɓi wannan halittar ta zama khalifa a bayan ƙasa menene Allah ya menene ya sa Allah bai dauke ku ba alhalin ko kuna tasbihi kuna tsarkake Allah amma kuma Allah ya zaɓi wasu wanda ba ku ba sai Allah zai tabbatar musu da wannan ta hanyar hujja da dalili na waƙi sai Allah ya ce wa annama adama al-asma'a kullaha sai Allah madaukakin sarki ya sanar da annaba Adam alaihi salam me ya sanar da annaba Adam Allah ya ce ya sanar da shi al'asma a kullaha sunaye gaba ɗaya dukkanin sunaye gaba ɗaya Allah ya sanar da annaba Adamu annaba Adamu su thumma aradahum ala al-mala'ika sannan sai ya bujuro da waɗannan sunayen waɗannan abubuwan sai ya bujuro da su zuwa ga mala'iku fa qala sai Allah ya ce ma mala'ikun an bi uri bi asmani haƙulari ku ba ni labari ku faɗa min sunayen waɗannan abubuwa in kuntum sadiki na inda da gaske kuke ne a nan allah ya ce allama adam al-asma allah ya sanar da adam sunan adam shine suna na annabi adam wanda shine farkon halitta a cikin ‘yan adam gaba ɗaya an kira shi da suna adam waɗansu malamai suka ce saboda an halicce shi ne min adimil ar daga fuskar ƙasa aka halicce shi ma'ana ƙasa zahirinta da ake gani ita ce aka ɗiba a kowane ɓangare na ƙasar da ita ce aka kwaba aka halitta annaba adam saboda wannan ne ake kiran shi da suna adam saboda ne saboda kule kazin adimin abu an halitte shi saboda an halitte shi daga zagirin ƙasa shi ne adimul abu na ce adimul abu ana nufin abin da idansa yake iya gani a doron ƙasa to daga nan aka samu wannan sunan na adam kamar yadda ya zo a cikin musnad na imamu ahmad da imamu abu dawud da imamu tirmidhi sun rawaito hadisi daga abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna Allah ta'ala khalaqa adama min qabdatin qabadaha min jami'il ard Allah madaukakin sarki ya halicci annaba Adam ne alaihi salam daga jam'a da ya yi damkar daga cikin ɓangarorin ƙasa ba na an ɗebi nau'o'in ƙasa na zahiri kowane ɓangare an yi damka na ƙasa a cikin shi sannan aka haɗa su aka faɓa aka halitta annabi adam alaihi salam shi sa sai manzan Allah yake cewa ba za a mu ala qadri al da aka ƴaƴan annabi adam sai suka zo a bisa gwargwadon launi da yanayi na ƙasa gwargwadon yanayin ƙasa da kuma launin ƙasa to haka ƴaƴan annabi adam suka mu manzo Allah ya ce minhumul ahmar wal abyad wal aswad da haka a cikin su za a samu akwai ja akwai baki akwai kuma fari wa baina zalika akwai kuma wanda yake tsaka tsakiya kamar yadda ƙasa take akwai wani launin ƙasa fari akwai launi baki akwai kuma launi ja waɗannan launukan manzan Allah ya ce daga cikin launukan ƴaƴan annabi Adam duka za a samu waɗannan nau'o'in launin guda uku sai ya ce wa bai na zalika akwai kuma waɗanda za su zama tsaka tsakiya su ba farare ba ba baƙaƙe ba ba kuma jajaye ba domin waɗannan guda uku su ne usulul alwal, su ne tushen launuka gaba ɗaya waɗannan su ne guda uku duk wani launi to a cikin waɗannan hukun akwai abin da za a haɗa wani da wani ya ba da wannan launi za a iya ɗiban wani launi a haɗa da wani sai ya ba da launi kaza an haɗa baƙi da ja akwai launin da zai bayar in an haɗa fari da ja akwai launin da zai bayar haka kuma idan an haɗa fari da baƙi akwai launin da zai bayar kowane launi daga cikin waɗannan guda uku in an cakuɗa shi za a samu wani launi bai da zalika tsakiya tsakanin waɗannan da aka manzon Allah ya ce da waɗannan launukan daban-daban na ƙasa da su ne ake samun launukan ɗan adam daga waɗanda za su zo daga cikin zuriyar annaba adam alaihi salam sannan daga cikin zuriyar annaba adam bayan waɗannan kalolin za a samu kuma wasu wal hasar za a samu wanda yake mai sauƙin hali za kuma a samu mai kaushin hali kamar yadda ƙasa take akwai ƙasa mai laushi mai taushi akwai kuma ƙasa busassa ke ƙasashiya akwai tsandauri to haka za a samu nau'o'in 'ya'yan annabi adam alaihi salam da wannan da wannan yanayi sannan wal khabithu was tayyib za kuma a samu waɗanda suke ƙasa kamar yadda akwai ƙasa mai kyau wanda an yi shuka za a samu amfani za a samu 'ya'ya za a samu riba mai yawa a kanta akwai kuma ƙasar da in an yi shuka ba ta sanar da komai bal ma kashe shukar take yi da haka akwai a cikin cikinsu za a samu wal walfabi kamar yadda ƙasa akwai mai kyau akwai gurɓatacciya to haka kuma a ‘yan adam za a samu masu kyau za kuma a samu gurɓatattu da lalatattu kamar yadda yanayin ƙasa take mahallu shahid a cikin wannan hadisin ne shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana cewa an halitta annaba adam daga jam'a ta ƙasa wanda yake shine ajibul abu. da haka wasu malamai suka saboda haka ake kiran shi da suna adam sai Allah ya ce wa allama adam al a kulla. Allah ya sanar da annaba adam sunaye gaba daya me ake nufi da sunaye gaba daya a nan malaman tafsiri suka ce ana nufin sunayen mala'iku kamar yadda aka rawaito daga azabi ibnu anas rahimahullahu ta'ala da wasu daga cikin magabata suka ce al-asma'a anan ana nufin sunayen mala'iku mana Allah ya sanar da annaba Adam sunayen mala'iku gaba ɗaya da aka da aka zo da mala'iku sai aka nuna mishi su yake faɗan sunan kowa kai sunan kawana kai sunan kawana kai sunan kawana haka zuwa ƙarshe suka ce shine ma'anar wa allama adam al-asma'a kullah amma abdurrahman ibn zaid rahimahullah ta'ala da wasu daga cikin magabata suka ce abinda ake nufi da asma ana nufin asma asma'a zurriyyati ƴaƴan zurriyar sunayen ƴaƴan shi annaba adam din aka sanar da shi mana dukkanin zuriyar annaba adam gaba daya annaba adam ya san sunan kowa Allah ya sanar da shi sunan kowa inda annaba adam zai zo duniya yanzu zai iya faɗan sunan kowa da kowa suka ce shi ne ma'anar wa allama adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annaba adam sunaye gaba daya ma'ana sunayen zuriyar shi gabaci ɗayansa har zuwa na ƙarshe tun daga farko amma jumhur na malaman tafsiri sun tafakan cewa abinda ake nufi da sunaye a nan ana nufin asma a kulle shai sunan komai dukkan halittu gaba ɗaya komai da komai annabi adam ya san sunan ba wai sunan mutane kawai ko sunan dabbobi kawai ba hatta duk wani abu wanda yake da suna ya san sunan shi ya san wannan sunan waya kuma aiki kaza da kaza za a yi da ita ya san wannan sunan ta fatanya kuma za a yi amfani da ita wurin noma da duka da sauransu kika ce wannan shine wa allama adama al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annaba Adam sunaye gaba ɗaya kenan sunan komai da komai da dabbobi da mutane da kayan aiki da komai annaba adam ya san sunansu ƙauri na farko da na biyu da suke cewa ana nufin sunayen mala'iku da kuma sunayen ‘ya'yan annaba adam ɗin shi ne abin da al'imamu ibn jarir tsabari shekul mufassirin ya tafi a kai shi ya rinjayar da wannan ƙaunin ya ce ana nufin sunan mala'iku da sunan zuriyar shi shine abin da Allah ya sanar da shi sai kafa hujja da cewa Allah madaukakin sarki ya ce kun ba a raba hun alal mala'ika da Allah ya sanar da shi sunaye sai ya bujiro mai da ya bujiro da sunayen ga mala'iku wa'anda aka saba sunayen sai aka bujiro da su ga mala'iku abin da ya kafa hujja da shi a nan shine Allah ya ce thumma hum sai Allah ya guduro da su kuma hum alamarci larabawa suna amfani da shi ne a zamirin abin da yake mai hankali idan abin ba mai hankali ba ne sai su ce ha su yi amfani da zamirin harun ko kuma hunna bai ce sun ma'araba hunna ba ko sun ma'araba ha anan kai? yace ce tun da ya ce sun alal mala'ikati wanda yana nuni akan ana magana ne akan masu hankali kenan ana magana ne akan mala'iku da kuma sauran 'ya'ya da zuriya na Annabi adam alaihi salam wannan shine hujjar al-imam ibn jarir al-tabari ya kafa hujja da asalin ma'ana da asalin siyaki na larabci da kuma abin da larabawa suke amfani da shi amma sauran jumhur da suka tafi a kan cewa sun ma a asma a kullaha ana nufin komai sai suka ba da amsa a kan wannan hujjar ta ibnu jarir suka ce ai baya kora cewa an ce sun a ma'arabar waɗanda ba masu hankali ba su shiga domin ana iya yin amfani da zamirin masu hankali amma sai a kuma waɗanda ba masu hankali ba suna ciki saboda rinjayar da masu hankali din ala takrib kenan daga dan an ce kun ma ba baya nuna kuma waɗanda ba masu hankali ba sauran abubuwa da halittu da sauran kayayyakin aiki ba za su shiga ba saboda ne suka ce saboda faɗin Allah madaukakin sarki wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع Allah ya ce Allah ya halicci dukkanin dabbobi daga ruwa daga cikinsu akwai wanda yake tafiya da ciki kamar maciji da sauran wa minhum man yamshi ala rijlai akwai wanda yake tafiya da ƙafa biyu kamar mutum da sauransu wa minhum man yamshi ala arba daga cikinsu kuma akwai wanda yake tafiya da kafafuwa hudu kamar doki da daki da raƙumi da makamantansu a nan sai Allah ya matsayi amfani da zamirin minuhum daga cikinsu akwai masu hankali a ciki ko babu akwai masu hankali akwai kuma marasa hankali amma aka yi amfani da zamirin da galibi akan masu hankali ake amfani da shi suka ce to shi ma wannan sun ma'arabahun alal mala'ikati zai yi daidai da irin wannan ayar da ya ce wa minhum man yamshi ala sannan kuma daga cikin ƙari akan wannan al-imamu ibnu kathir yake cewa magana mafi inganci shine ana magana ne akan komai da komai babu wani abu da sifa da zafi da ayyuka duk wani abu da za a yi Allah ya sanar da annaba Adam wannan abu saboda dalilin da ya kafa hujja da shi shi ne hadisin da ya zo a cikin sahihul bukhari wanda imam bukhari a cikin sahih a tafsirin wannan aya wa allama adam al asma'a kullaha ya kawo wannan hadisin hadisin Anas dan Malik Allah ya jira shi wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa yajtami'u al-mu'minuna yawm al-qiyamah mu'mine za su tattaru ranar al-qiyamah lokacin da tsanani ya kai tsanani bala'i ya kai bala'i na tsayuwa da ake yi domin jiran misali muminai za su taru sai su zo su ce lawis tashfa'ana ila rabbina da ma mu je mu nemi inda za a yi mana ceto a wurin ubangiji Allah ya zo yi mana hisabi fa na adam sannan Allah ya ce sai muminai su zo wurin annaba adam alaihi salam fa yaquluna anta abun nas su ce ya kai adam kai ne uban mutane gaba daya khalaqaka Allahu bi yadayhi Allah ya halicce ka da hannun shi wa asjadaka wa asjada laka malaikatahu kuma Allah ya sa malaikun shi su maka sujjada wa allamaka asma'a kulli shay kuma Allah ya sanar da kai sunan komai shine mahallu shani a cikin hadisi daga cikin abin da za a faɗa ma annaba adam Allah ya sanar da kai asma a kulla sunan komai ba sai sunayen mala'iku ba ba sai sunayen ƴaƴan zuriyar ka ba an ce Allah ya sanar da kai sunan komai da ka yi ka sai ya kafa hujja da wannan hadisin akan cewa wa allama adam al-asma a kullaha ana nufin sunan komai da komai ba wai ya taƙaita da mala'iku ko kuma ƴaƴan annaba adam alaihi salam sannan har ila yau suka sake kafa hujja da wancan dalilin da al-imamu al-qabari ya kafa hujja da shi na cewa sun ma'aradahum suka ce to ai akwai kira'a shadda kira'a da aka rawaito daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu amma kira'a ce shadda ba ta cikin al-qira'atul ashr yana karanta wannan ayar da cewa thumma aradahunna 'ala al-mala'ikati sannan an rawaito a kira'ar ubayyu bin Ka'ab radiyallahu anhu shi ma yana karantawa a qira'ar shi ita ma qira'ar ce shahada yana karantawa da thumma raba 'ala anan malaikati kenan a bisa waɗannan kira'o'in guda biyu duka wancan ma'anar ta waɗanda suka tafi akan ƙauni na uku ta tabbata cewa amfani da zamirin hunna ba zai hana ya kasance ana nufin har da ‘yan adam da sauran halittu da kuma abubuwan da ba su da rai sun iya shiga cikin wannan wannan ayar ba. Da haka wannan ƙaunin shi ne ƙaunin da aksari da jumhur na malaman tafsiri suka dafa a kai haka bayan ibnu kathir al-imam al-qurtubi abu abdullah haka kuma abul qasim az dukkan su tsirin jayar da cewa ana nufin sanar da annaba adam dukkanin sunaye gaba daya bana duk wani abu da annaba adam zai gani to ya san sunan wannan abun ya kuma san aikin wannan abun da za a aikata da shi shine ma'anar wa annaba adam al-asna kullaha thumma aradahu ala malaika bayan an ba mu annaba adam alaihi salam wannan ilimi an fifita shi da sanar da shi ilimin abubuwa gaba ɗaya shi yasa waɗansu malamai suke cewa suke rinjayar da cewa asalin yare tauƙifi ne asalin yare daga Allah yake ba mutane ba ne suke samar da yare Allah ne ya samar da yare da haka mutane magana suke yi da yaren saboda faɗin Allah wa annama Adam al-asma a kunna bana an riga an sanar da annaba Adam komai faɗa kawai yake yana magana da shi da aka suke cewa yare tauhidi ne ba wai al'amari ne wanda yake ijtihadi ba matsala ce ta saɓani a wurin malaman malaman yarurruka shin yare akwai shi ne tabbatacce ko ko a'a mu'amala ce take haifar da shi da haka waɗanda suka tafi amincewa cewa akwai shi tabbatacce yana da cikin abin da suke kafa hujja da shi wannan ayar wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i haula da Allah ya ce thumma aradahum sannan sai Allah ya bujuro da su ga mala'iku me Allah ya bujuro da shi ga mala'iku din waɗancan da suka ce zuriyar annaba adam kawai aka sanar da shi sunayensu sai su ce a nan kun ma'arazahun alal mala'ika sai aka bujiro da zuriyar annaba adam ma'ana alamun zarri nan aka fitar da zuriyar a daga jikin annaba adam kamar inda Allah yake cewa wa in aqada rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim da aka aka fito mai da zuriyar gaba ɗaya shine kun ma a rasa mu alal malaika ga sunan yana gani wannan shine wani wannan sunan shi wani wannan sunan shi wani shine kun ma a rasa mu alal malaika ce wadanda kuma suka ce a malaiku ake nufi suka ce kun ma a rasa mu alal malaika sai aka fito da malaikun gaba ɗaya da su waɗannan malaikun da ake yi ma jarabawa sai annabi adam yake faɗan kowanne mala'ika da sunan shi amma waɗanda suka ce ana nufin an sanar da shi komai da komai suka ce thumma aradahum ala al-mala'ikati ana nufin thumma arada al-khalqa ala al-mala'ika sai Allah ya fito da halittu gaba ɗaya a gaban mala'ika komai da komai fa qala anbiquni bi asma'i haula ya Allah ku ba da labari ku faɗa mun sunayen waɗannan abubuwa in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi da ka an tattaro musu komai da komai an tara a gabansu an ce ku faɗa mana sunayen waɗannan abubuwa in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi yanzu an fara annabi adam an ilmantar da shi ya san sunayen su kuma an kawo musu jarabawa da waɗannan abubuwan na halittu gaba ɗaya an tara musu an ce su faɗi menene sunayen sai Allah ya ce in kuntum da in dai da gaske kuke yi a nan me ake nufi da cewa in da gaske kuke yi waɗansu malamai suka ce ana nufin in da gaske kuke yi maganar da kuka faɗa a baya a ta da alu fiha man yufsidu fiha idan kuna nufin waɗannan masu zaɓo ne masu zubar da jini masu fasadi kuma an sa su a bayan ƙasa zuriyar za ta zama mai saƙo mai fasadi kuna gani idan an sa su a bayan ƙasa ɓanna za su yi ko kuma idan an sa ku za ku yi tasbihi da tsarkake Allah kuna ganin ku kuka fi cancanta da bayan ƙasa to inda gaske kuke yi wannan maganar da kuka faɗa to ku tsallake wannan jarabawa ku ba da amsa akan wannan tambayar ma'ana idan ba ku san sunayen waɗannan abubuwan ba waɗanda ga su a gaban ku kuna gani da gidanku to ta yaya za a yi ku san menene hikimar Allah na halittar waɗannan halittun da abin da zai faru gare su a baya idan abin da kuna gani da gidanku ba ku iya faɗan sunan shi ba to ya za a yi ku san abin da zai faru kuma nan gaba a bayan ƙasa idan Allah ya sanya waɗannan halittun sun zama kalifofi shi ne jarabawar da aka yi musu kenan ga abu iri-iri a idanku amma kun jahilci sanin abin to ina kuma ga abin da zai faru a nan gaba saboda Allah ya tabbatar musu da raunin iliminsu kuma ya tabbatar wa kanshi da cikakken ilimi da cikakken sani da aka yi ku bani labari akan wannan in kuntum sadiqi waɗansu malamai kuma suka ce in kuntum sadiqi na ana nufin maganar da wasu daga cikin mala'iku suka faɗa a lokacin da Allah ya halitta annaba Adam da suka suna mamakin ganin halittar annaba Adam sai wasu daga ciki suke cewa ai kakku damu da wannan halittar Allah madaukakin sarki ba zai halitta wata halitta akramu indahu wa la a'lamu minna ba zai halitta wata halitta wadda ta fi karamci a wurin Allah kamar mu ba kuma zai halitta wata halitta wadda ta fi mu ilimi ba ba na duk wata halitta da za a yi ai a bayan mu take to sai Allah ya ce an bi uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke ku ne kuka fi karamci a wurin Allah ku kuka fi kowa ilimi to ga sunaye ku faɗa da abubuwa ku faɗa mana sunayen shine in kuntum sadiqina din kenan daga ko dai zama in kuntum sadiqina ana nufin in da gaske kuke akan wancan abin da kuka faɗa cewa zuriyar annaba adam za su yi ta'addanci za su yi fasadi a bayan ƙasa ko kuma in da gaske kuke yi cewa ku ne kuka fi karanci a wurin Allah ku ne kuka fi sani a wurin Allah to ku faɗa mana sunayen waɗannan abubuwa shi ne an bi kuni bi asna ya haƙulaɗi in kuntum sadiqi da su a nan Allah ya gwada su ne a bisa wannan tsauni na biyu saboda da'awar ilimi da suka yi shi yasa duk wanda ya yi da'awar ilimi sai Allah maɗaukacin sarki ya nuna mai gajiyawar shi duk wanda ya yi da'awar ilimi sai Allah ya nuna mai gajiyawar shi a ilimi annabi Musa alaihi salam kamar yadda ya zo a hadisi sahihi da bani Isra'ila suka tambayi annabi Musa wata rana annabi Musa ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi bayani iyakar bayani sai suke tambayar annabi Musa alaihi salam wai shin kai annabi Musa akwai wanda ya fi ka ilimi kuwa a duniya sai annabi Musa ya ba su amsa ya ce babu wannan shi ne iya sanin da annabin musa ya yi saboda ne saboda shi ne annabin allah a bayan ƙasa yana cikin ulul azmi min ar-rusul da haka da ya ba da wannan amsar ne Allah madaukakin sarki ya hora shi da cewa ya tafi wurin sabir ya je ya nemi ilimi ya tashi ya je ya nemi ilimi ne wannan kissar da Allah ya ba mu a cikin suratul kahf da irin wahalar da annabi Musa ya sha a hanya har da kanshi yake cewa na qad laqina min safarina hada nasab mun haɗu da wahala a wannan tafiyar ƙarshe ya je ya ringa bibiya yana tafiya ana ba shi ilimin da bai sani ba saboda ne saboda waccan kalmar da ya faɗa ya ba da amsa kuma a iya ilimin shi shi iya abin da ya sani kenan da duk wanda ya yi da'awar ilimi sai Allah madaukakin sarki ya nuna mai ya ba shi da aka ilimi tawazu ake yi da ilimi ƙasƙantar da kai ake yi da ilimi ba a nuna isa ba a nuna sani ba a nuna an fi kowa a ilimi kowa kan shi ya kamata ya rinka yi a matsayin ɗalibi ne neman ilimi yake yi a duk matakin da ya kai na ilimi a rayuwa da bada mala'iku ne suka yi wannan da'awar kuma Allah madaukakin sarki ya nuna musu iyakarsu akan wannan da'awar shi yasa aka yi amfani da lafazi na kautatawa an bi kuni bi asma'i haula ne in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke yi ku kuna da ilimi ko ku faɗi sunan waɗannan abubuwa sai aka nuna musu gajiyawarsu da tasawarsu da haka lokacin da Allah ya musu wannan tawbirin ya musu wannan tsawatarwa ya kawo musu wannan ƙalubalen da suka kasa tsallakewa sai suka yi tawazu suka kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala suka mai da al'amari zuwa ga Allah suka ba mu Allah subhanahu wa ta'ala amsa da cewa qalu subhanaka qalu subhanaka la ilma lana nan take waɗannan mala'iku da suka ji irin wannan magana daga Allah subhanahu wata'ala da irin wannan jarabawa da za a yi musu dangane da wannan halittar ta annaba Adam alaihi salam qalu sai suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tsarki ya tabbata gare ka kai din kai ne Allah ka tsarkaka daga duk wani da ƙasa ko aiki ka sifanta da duk wata kamala da ɗaukaka da ilimi wanda ba shi da iyaka daga la ilma lana ba mu da ilimi ba mu san komai ba illa ma allamtana sai iya kan abin da ka sanar da mu dama ilimin daga gare ka yake zuwa da ka duk abin da baka sanar da mu ba mu sani ba da ka la ilma lana illa ma allamtana ba mu da ilimi ba mu san komai ba illa ma na sai iya abin da ka sanar da mu domin innaka lallai kai Allah al'ali kai ne masani kai ne masani ƙololuwa a ilimi alima ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kayfa yakun Allah shine ƙololuwa a ilimi shine alimun bilad يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور باب ولا أبو ولا يكي كوكتي ما إلى من الله سبحانه وتعالى لا يعظم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر با ولا أبو يكي كوكتي ما الله كولا ولا قاية ذرة هو أثرني هو أثر يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء wa ma ya abu fiha Allah ya san duk wani abu da yake sauka daga sama da ilimin Allah sannan ya san duk wani abu da yake kullowa daga cikin ƙasa Allah ya san shi haka kuma duk wani abu da yake shiga cikin ƙasar Allah yana sane da shi ban ma wata halittar ba za ka san da ita ba sai ka yi gwargwadon nisan zurfi a haka a cikin ƙasa sannan za ka gane akwai wata halittar daga cikin halittun Allah a ciki to wannan halittar dukkan su ba abin da Allah ne sani ba arzikin su ba a hannun Allah yake wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin duk wata dabba a inda ka je ka ganta tana rayuwa to Allah ya san da ita shi ya san yadda yake kai mata arzikin ta take rayuwa da shi haka suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim lalle kai masani ne alhakimu kuma kai mai hikima ne mana duk abin da kai akwai hikima a ciki ko mun san hikimar ko ba mu sani ba kai ka san hikimar da ta sa ka halittu wannan halittar kai ka san hikimar da ta sa ta zaɓa mata wannan lokacin kai ka san hikimar da ta sa ta zaɓa mata ita za ta zama kalifa a bayan ƙasa ba mu da aka yanzu sun sallama ma hikimar Allah subhanahu wa ta'ala sun ni kauya da abin da Allah ya yi sun tabbatar ma Allah cewa shine ne alimu kuma shine al shine mai ilimi kuma shine mai hikima babu wanda ya isa ya canza abin da Allah ya ga dama sannan kuma babu wanda ya isa ya ƙure sani, hikimar Allah subhanahu wata'ala akan abin da duk ya tsara illa dai komai Allah ya tsara akwai hikimar da ta sa Allah ya tsara saboda ne saboda shi al'alimu ne duk masani idan ka ga yayi abu kai tsaye ba ka ma tsayawa ka tambayi me yasa yi me yasa ba ka tambaya saboda ta san masani ne shi ya san abin da ya sa ya yi abu saboda ta san akwai ƙwarewa a ciki akwai ilimi ba da gangan aka yi ba ta ɗaukar wani abu da aka ƙera ta zo gana cewa me yasa nan aka yi huje-huje a jikin wannan injin me yasa ba a lullube shi gaba ɗaya ba me yasa a nan wurin aka sa roti me yasa ba a wanke gaba ɗaya ba a sa roki ba kana yin wannan binciken me yasa ba ka yin binciken saboda ta yarda da ilimin kamfanin da suka kera wannan abu Ta san tun da suka yi wannan abin a kaza ta san akwai dalilin da yasa suka yi to wannan halitta ce nan daga cikin halittu ina kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala balle Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine al-alimul hakim daga duk abin da ka ga yayi to akwai hikimar da ta sa yi kai ne dai baka sani ba yadda kake sallama ma ɗan uwanka halittu a kan hikimar yin abu to Allah ya kusancanta ka sallama ma za ka zo ka ɗauko waya sabuwa sai ka buɗe a fali kaga an kula da an kula da wani kulin har ka gama rayuwarka baka san amfani shi a jikin waya ko ba za ka mayar ka sai ta huje ba saboda ta san akwai abin da ya sa aka yi shi a ciki ba haka nan kawai a banza aka yi shi ba to na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake ala ya alamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir ba abin da bai sani ba duk abin da ga yayi to ya san me yasa ya aikata wannan abu ya san hikimar da ta sa yayi wannan abu ya san dalilin da yasa ya aiwatar da shi a haka watakila wani abin ma kai kana ganin cuta ne a gare ka amma kuma a wani wurin amfani ne a gare ka ko gare ka ko ga wani wanda ba kai ba duka Allah yana gudanar da abin ne a bisa hikima ya san hikimar da ta sa yi wannan talaka ya san hikimar da ta sa yi wannan ne wadata ne arziki kowa ya san hikimar da ta sa yi shi a yadda ya yi shi saboda rayuwar ta tafi inda ba wannan bambance-bambancen a rayuwa da rayuwar ma gaba ɗaya ba za ta iya gudana kwata-kwata rayuwar ba za ta yi ba shi yasa sai aka bambanta rayuwar wani ya yi ma wani hidima wani ya yi ma wani wani yana son ya wuri a kasuwa yana neman kuɗi yana kai kawo saboda ne saboda ya samu kuɗi ya zo ya kawo mata kai yake ba wannan hidima me kai me saboda ne saboda za ka yi mai wanki da guga in bai samu wannan kuɗin ba ba zai samu wannan hidimar wani na sai na ta karatu ya yi digiri ya kaza saboda ya zai ya samu aiki in ya samu aikin ya samu me ya rika samun albashi in ya samu albashin ya dawo kai kuma ka zo kai mai jini ya rika cire kuɗin yana ba su duk wancan wahalar da yake yi yana yi ne don maslaha ya zo ya rika cirewa yana ba su kai kai mai aiki inda ba wannan maslaha da shi ne zai yi aikin da kanshi da ba wanda zai iya rayuwa kai za ka tashi kai makanka kowai kai wanki kai guga ka share gida kai wane ne ka fashe matsayi ka wanke bayi kai komai da kanka inda Allah ya kowa iri ɗaya da ba za a samu wannan fadama ta tsakanin juna ba inda ba ka tuna in ba ka tuna wannan hikimar sai kai ta damuwa kana jin cewa kai akwai kaza ne yasa aka halitta kaza ne yasa aka halitta kaza komai akwai hikimar da ta sa Allah ya halitta shi da Allah ya nuna musu falalar annaba Adam da da shi da ka su kuma suka yi kauya suka ce lallai Allah kai ne al'alim masani kuma kai ne al'akim kai ne mai hikima wanda kake gudanar da komai a bisa hikima cikakkiya hikmatun baliba ƙurarren hikima wanda ta kai ƙololuwa wanda babu wanda zai iya yin aiki da irin wannan hikimar wanda Allah subhanahu wata'ala yake gudanar da halittun shi da قال يا أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون نعم بايا أني مسورنا كم بايا سوكما تنبالي أمسا أمسا تنهدي يجرم ما واضح الله سبحانه وتعالى عند السجد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا تركيا تبتك لك يا الله بمسنية شيني ما علمنا علم لنا الإمام a ƙarƙashin wannan ayar bayan ya kawo wannan dalilin da irin amsar da malaiku suka ba ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa alwajibu alaman su su'ila an ilmin an wajibi ne akan duk wanda aka tambaye shi akan wani ilimi kuma ya zamanto bai sani ba akan wannan ilimin da haka wajibi ne ce Allahu a'lam Allah shine mafi sani kamar yadda mala'iku anan suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana da ka yace wajibi ne akan shi yace la a'lam Allahu a'lam aw la adri ko kuma yace ban sani ba me yasa ya kawo wanda yace iktida'an bil mala'ikati saboda koyi da mala'ikun Allah wal anbiya da kuma koyi da annabawan Allah waɗanda sun an tambaye su akan abu in ba su sani ba za su ce ban sani ba manzon Allah so nawa ana tambayar shi akan abu ya ce ban sani ba sai wahayi ya zo min daga Allah subhanahu wa ta'ala da haka wajibi ne mutum ya faɗi wannan ya ce saboda ya koyi da mala'iku ya yi koyi da annabawa wal fudala'i min ulama da malamai masu falala masu daraja daga cikin malaman al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda in an tambaye su abin da ba su sani ba za su ce Allahu a'lam ko su ce la adri su ce Allah ne ya mafi sani ko kuma su ce ban sani ba al-imam Abu Muhammad ad-Darimi a cikin muqaddimar sunan sai ya rawaito azab daga Hisham ibn Urwa daga mahaifin shi al-Qurwa ibn Zubayr daga Abdullahi dan Umar dan Khattab Allah ya yarda yake cewa wani mutum ya zo ya tambayi abdullahi dan umar dangane da wata matsala daga cikin matsaloli na ilimi sai abdullahi dan umar ya ce na ilma li biha ba ni da ilimi akan wannan matsalar ban sani ba sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malami daga cikin malaman al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗalibi a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam azo an tambaye shi akan ilimi yace la ilma li bi ban sani ba da mutumin ya juya ya tafi sai Abdullahi dan Umar yake cewa ni'ma ma qala ibn Umar kai ma dalla da abin da dan Umar ya faɗa ma dalla da abin da dan Umar ya faɗa menene ya dan Umar ya faɗa yace su ila amma la ya'lamu fa qala la ilma li an tambaye shi akan abin da bai sani ba kuma ya ce ban sani ba ya ce to madalla da wannan aikin da ɗan umar da aikata har ina yau imamu jarumi a wannan muqaddima ya rawaito asar daga ali ibn abi talib radiyallahu anhu ali ibn abi talib yana cewa idza su'iltum amma la ta'lamuna fahru sai an tambaye ku akan abin da ba ku sani ba ku gudu sai suka ce fa kai fa hurubu ya amiral mu'mini ya amiral mu'mini ya za a yi mu daga abin da aka tambaye mu ba mu sani ba sai ali ibn abi talib yake cewa taqulu allahu a'lam ku ce allah ne mafi sani shine guduwa kaga da an tambaye ka akan abin da baka sani ba ka gudu ya za a yi ka gudu ka ce Allah shi ne mafi sani ko ka ce ban sani ba har ila yau al-imamu ahmad a cikin musulun ya rawaito asar daga abdullahi ɗan maskul allah ya dane shi abdullahi ɗan maskul yake cewa man alima ilman falyakul ne duk wanda yake da ilimi idan an tambaye shi to ya faɗa abin da ya sani da ilimi ya yi magana da ilimi ya ba da amsa da ilimi ya amsa fatawa da ilimi haka duk wanda aka tambaye shi to ya faɗa abin da ya sani na ilimi ومن لم يعلم فليقل الله اعلم وإذا كما جدي سليمة لأنت بيش يتي الله أعلم شيني أمسى الذي معي فإن من فتح الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم عبد الله كان مسؤول يتيه من ينا لكي إلم أمتن دليل يجي لنا فتح أمتن دا إلم إيش أعجيني شيني أتم بيش أبدا بيسني بيتي بالسليمة domin babu wani mutum da ya gane sani ilimi gaba daya ba wanda ya gane sani ilimin shari'a gaba daya da aka kowa akwai abin da ya sani akwai abin da bai sani ba da aka alama wadda take nuna ilimin mutum da fi kawai shi ne aji yana cewa bai sani ba a cikin abin da ake tambayar shi alama kuma ta nuna jahilcin mutum da rashin ilimin shi a yana amsa komai aka tambaye shi ba a jin ban sani ba a cikin ilimi shi domin karancin ilimi yake sa mutum yana amsa duk abin da ya zo mai akwai abin da za a tambaya mutum yana jin cewa ko shi aka tambaya zai ba da wannan amsa amma manyan malamai an tambaye su za su ce ba su sani ba saboda kai a lokacin da kake jin kai za ka iya ba da wannan amsar iya dalilin da ka sani kenan shi kuma a lokacin da ake tambayar shi yana hararo dalilai ba da iya yana ganin abubuwa da yawa da hujjoji da dalilai yana ganin hujjan wancan bangaren da dalilan wancan bangaren ba iyaka da ka zai iya rinjayar da bangare akan bangare da ka sai ka ji allahu Alam da la adri ta yawaita a cikin magana shi an tambaye shi amma babban karancin ilimin da kake da shi iyakar abin da ka sani kana ganin shi nan ilimi da an tambaye ka za ka ce halal haram shi nan. wanda kuma wannan yana cikin mafi munin zunubi a wurin Allah abin da yake bai baka sani ba ka danganta shi zuwa ga hukuncin Allah كما يدعى الله يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون da wannan ayat ibn al-qayyim ya kafa hujja da cewa faɗar hukunci yin fatawa da jahilci ya fi kowane zunubi girma har da shirka ya ce saboda Allah ya jero ne kuka ne daga ƙasa al-ikma sannan al-baghiya bi ghairi al-haq sannan wa an tushriku billahi ma la yurdi bihi sultana sannan wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu an jera zulban ne daga mafi karanci zuwa sama sama har aka kai wa an tushriku billahi daga wa an tushriku billahi kuma sai aka kai wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu yace wannan yana nuna bala'in mutum ya faɗa abu kan Allah da bai sani ba ya ce ka za ne ko haram ne ko hukuncin Allah ne alhalin ba hukuncin Allah ba ne da aka wannan duka yana nuna irin ladabi da mala'iku suka yi ma Allah da aka tambaye su abin da ba su sani ba ba su yi makansu ƙage da ƙirƙira ba cewa ba su yi istihari su faɗa da ra'ayinsu da tunaninsu sai suka ce la ilma lana illa ma allamta al-haytham ibn jamil rahimahullahu ta'ala yana cewa na halarci majalisin imam mali an zo an tambaye shi akan tambayoyi guda arba'in da takwas a wannan majalisin tambayoyi arba'in da takwas ya ce amma a cikin arba'in da takwas ɗin nan ثلاثين دبيو جبا اي امام مالك يا في لا ادري ثلاثين دبيو يا في لا ادري فالسنية يا امسى نوكينا نوى يا امسى اتشقر وين تتقل شاشدا اما صورا جبا اي يا في بالسنية ودوشيني امام مالك wanda ake cewa la yufta wa malikun fil madina ba ne fatawa ce imamu malik na nan raye a madina shine ruwa a fatawa amma aka kawo mai waɗannan fatawoyin gaba ɗaya bai amsa ba sai bai amsa a cikin arba'in da takwas bai amsa talatin da biyu a ciki ba shi yasa shi kan shi imamu malik din rahimahullahu ta'ala yake cewa na ji malamin mu ibn hurmu rahimahullahu ta'ala yana cewa yan lil alimi an yuwarrisa dulata'ahu qawlu la adri ya wajaba ga malami me ilimi ya gadar ma waɗanda suke zama tare da shi faɗin kalmar la'adin su saba jinta a baki shi su saba jin ban sani ba a bakin shi ya ce saboda koda sun zo bayan shi ta zama ita ce asali a wurin bayan zuwai asali a wurin malamai shi ne amsawa ita ce asali ba ban sani ba kuma shi ne saɓanin asali a in ya amsa ne shi ne abin mamaki idan bai amsa ba ne ya ce ban sani ba dama shi ne asali domin ba wanda ya san komai ya ce to ya kamata mutum ya gadar ma mutane irin wannan ya zama duk wanda aka tambaya ya saba zai ce na adari zai ce ban sani ba shi ne abin da ake bukata wanda ya sa imamu malik ya saba ya tasiranci da wannan ya zama majalisin shi zai zauna ko yaushe za a tambaye shi zai ce zai ce na adari da aka manyan malamai masu ilimi suna mai da wannan ya zama musu ɗabi'a ba komai za a tambaye su su ba da amsa ba daga cikin manyan malamai a wannan zamanin al'allama Sheikh abdulmuhsin al'abbas al-badr muhaddifin madina duk wanda ya zauna a majalisin shi zai ga yadda wannan kalmar ta zama mai ruwan dare ya ga an mai tambayoyi tambaya nawa yake amsawa a majalisin shi karatu yake yi karatu yake yi da ilimi za ka ce kutubu sitta gaba ɗaya a kai shi suke da kai yake karantar da su makawo ne ma baya da asalin ɗin su duka haddadana fulan haddadana fulan har ƙarshe haka yake karantar da kutubu sitta gaba ɗaya amma za ka ji tambaya nawa za a yi mai guda nawa zai amsa guda nawa zai ke la'ari za a tambaye shi kawai na azumi ta zama mai jiki kawai ban sani ba kwakwa wata tambayar ce wannan tambayar tukta buɗe jikta wani a tura haika ta kibarun ulama wani a tura ta kaza saboda ladabi ladabi na ilimi da aka cika wannan yana da cikin abin da wannan aya take karantar da mu dan an tambayi mutum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamta balantana har mutum ya rinka jin kuma damuwa wa yana jin bakin ciki dan an tambaye shi ya ce bai sani ba ko an tambaye shi yana jin ko kure shi ake so a yi an tambaye ka ka sani faɗa mun baka sani ba ban sani ba baka kai darajar mala'iku ba ba kai matsayinsu a wurin Allah amma an tafiye su sun ce na ni ma na fi ila ma mallakta ba ka kai sahabban manzon Allah ya Abdullahi na Umar ya ce la ilma li ba ka kai a imma manya na musulunci ba ga imamu malik yana cewa la adri to kai wanda matsayi ne za ka kai ka ji cewa ka fi karfin ka ce baka sani ba babu wannan matakin a ilimin addinin musulunci babu shi kwata-kwata duk wanda ya ji yana son wannan matakin to yana mataki ne na jahilci a addini la tattaki na ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala ya adam anbihum bi asma'ihim sai Allah madaukakin sarki ya ce ya adam ya kai annabi adam alaihi salam anbihum bi asma'ihim yanzu ba su labari faɗa musu sunayen waɗannan ba yanzu su nemi ilimi a wurin annabi Adam alaihi salam ba wai an ce ya sani ba ne kawai an ce ku ba ku sani ba to shi ɗin da za a sa kariba a bayan ƙasa ya sani sai aka ce a'a koya musu sanar da su waɗannan sunayen. yanzu sun zama mai kenan sun zama ɗaliban annabi Adam alaihi salam a wannan babu annabi adam shi zai sanar da su ya ilmantar da su sunayen waɗannan abubuwa falamma anba'ahum bi asma'i lokacin da annabi adam ya sanar da su waɗannan sunaye ya faɗa musu wannan shi ne wani wannan shi ne wani wannan ita ce kaza ana aikin kaza da ita wannan shi ne kaza zai yi amfani kaza duka ya gaba musu bayani akan sunayen qala sai Allah madaukakin sarki ya ce alam aqul lakum ba na faɗa muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard cewa ni ne na fi kowa sanin duk wani abu na gaibu boyayye wanda yake cikin sammai da wanda yake cikin kasai gaba ɗaya? wa a'lamu ma tubduna kuma na san abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumuna kuma na san abin da kuke koyewa wannan ayar tana ɗauke da gaɓoɓi masu yawa a ciki bayan sanar da su da annaba adam ya yi na ilimi da kuma abin da Allah ya faɗa musu cewa inni a'lamu ghaibas samawati wal ard da kuma abin da Allah ya faɗa musu wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun menene suke bayyanawa din menene kuma suke koyewa duka suna da cikin darsan da wannan aya take dauke da su wanda za mu yi magana a kansu insha Allah ta'ala a darasi mai zuwa muna fata Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da abin da muka ji abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yabe mana Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyauta اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يبديك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين